أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله آل الله الطيبين الطاهرين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته يوم وأينا مسلمي الأمة أن محمد صلى الله عليه وآله موسى sake أولنا شير النامو shirin كنشو kan hukunce fikihu na ji mun saya akan wannan matsala da muke bayaninsa wannan muka yi ma taki cewa za mu yi bayanin wayansu matsaloli to mun yi bayanin matsala na farko shine wannan matsala da za mu kara tunasar da al'umma shine mutum ya kamata wajibi ne akan mukallafi ya yi kokari hukuncin da yake yana jarabta da su kamar batun shakka a cikin sallah ya yi kokari ya san hukuncinsu sannan matsala ta biyu shine idan mutane biyu suka baka labari ko suna kalto maka fatuwa na marji'i shi zamana an samu sabani a cikin tsakanin wayannan mutane biyu to maganan su duka ba hujja ba ne ba za ka yi kai aiki da wannan fatuwan da suka gaya maka ba matsala ta uku shine izan mujtahidi ya rubuta fatwa ko abin da ke cikin risala ta mujtahidi da abin da wani ya baka labari cewa wannan shine fatuwan wani zai zamana ba haduwa a cikin wannan zance guda biyu abin da ke cikin risalan wannan mujtahidin da abin da aka baka labari akwai sabani tsakanin wannan ababe guda biyu to abin da za ka yi dogoro a kansa shine abin da ke cikin mai wannan risala na amaliya na wannan mujtahidin allahumma sai dai wannan ya baka wannan labari ya ce maka ai marji'i wani ya sake ra'ayinsa kan wannan fatuwa to lokacin sai ka bar abin da ke cikin risalan amaliya ka ji abin da ya gaya maka sa'an nan matsala na hudu shi ne izan mutum ka ba da labari ka gaya ma mutane cewa wannan matsala fatuwan wani akan wannan matsala ne kaza da kaza da kaza to izan ya zama mutum ka yi kuskure a cikin wannan fatuwan da ka gaya ma al'umma to ya kamata me ka yi sauri ka gaya musu ka ce musu gaskiya abinda na gaya muku cewa shi ne fatuwan wani a'a ba fatuwan wani ba kenan ba na yi kuskure bayan wannan matsala da za mu yi zance kai a yau shine za mu yi eh, zance akan eh, taklidi da ihtiyati wannan matsalolin guda biyu matsaloli ne masu muhimmanci kwarai a cikin fikihinmu na ahlul bait salamullahi alaihim ajma'in ina ji batun taklidi ya kamata mutum duka mukallafi da kake imani da manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam da halayensa cewa su ne shagabanni bayan annabi to ya kamata ka yi taklidi ka koma zuwa ga wani marji'i da za ka yi aiki da fatoyinsa aikin da mutum kuwa zai yi ba da taklidi ba ko da taklidi Izan ya yi aiki ba da taklidi ba ko da taklili ingantacca to wani lokaci ne aikinsa zai zama aiki ingantaccen aiki a cikin wannan huskoki da za mu yi bayani Shi ne izan mutum ya yi aiki wasu lokaci a cikin rayuwansa ba da taklidi ba sai zo ya fahimci cewa aikin da ya yi daga baya sai zama hiji shi da kansa sai fahimci cewa aikin da ya yi da duka ya kasance mai kan dace da nagarta to lokacin aikinsa ya inganta ko a'a ya yi aiki aikinsa sai dace da marji'i da yake mai ko mujtahidi da yake ya kamata ya wajabta a yi taklidi da shi to wannan aiki kuma ya inganta ko a'a marji'i da yake yanzu zai yi koyi da shi zai koma zuwa gare sa a cikin fatuwa shi dace abinda wannan marji'in ya fada da aikin da ya yi daidai ne to wannan aiki kuma mai ya inganta cikin wannan huskokin da muka yi bayani idan mutum ya yi aiki sai dace da wannan huskokin da muka bayani to aikinsa duka ingantaccen aiki ne idan kuwa mukallafi wani lokaci ko tsawon lokaci da rayuwansa bai yi taklidi ba bai koma zuwa ga mujtahidi wanne ya kamata a yi taklidi da shi ba to lokacin aikinsa bai inganta ba sai dai me a cikin wannan huskoki da muka fada sa'an nan izan mutum yana taklidin wani sai yana son ya koma zuwa ga wani marji yana son ya saura kan taklidin mai shi bayan mai shi ya bar duniya to kamar yadda muka yi bayani a can ya kamata ya zama na yana da izini a wurin mujitahidi wanne yake raye wannan abin da wannan malamin ya yi bayani a cikin wannan littafi nasa kenan zancen da za mu yi bayan batun taklidi za mu yi zance kan batun ihtiyati na ji ihtiyati dukkan dan shi'a ya san wannan lamari abu ne da yake mai yana da yawa a cikin mai risalan amaliya na maraji'anmu kuma da yawa fahimtar wannan lamarin yana musu wuya kwarai kuma bambantawa tsakanin rarrabewa tsakanin ihtiyati wanda take mustahabbi da ihtiyati wanda take wajibi to za ka ga sodewa yana mawuyancin lamari ne akan mai mutane saboda shi za mu yi bayani menene ihtiyati kuma mu kawo misali kan ihtiyati bayan haka za mu rarrabe tsakanin eh, ihtiyati wanne yake wajibi da ihtiyati wanne yake mai ba wajibi ba sannan kuma za mu yi bayani ya mutum za ka yi ka rarrabe tsakanin wannan ihtiyati guda biyu sa'an nan ne menene hukuncinsu a wurin agun aiki wanne ne za ka yi aiki da shi wanne ne yake mai ba za ka kaso ka bashi wanne yake da kuma wanne yake wajibi ne ka yi aiki da shi ina ji wannan abin da za mu yi bayani kenan da farko dai idan muka ce ihtiyati a cikin halshen nan na fukaha'u abin da suke nufi da ihtiyati shine aiki ko manan ihtiyati shine aiki da hukunci aiki da wannan hukunci kuwa mutum ka yi wannan aiki har ka samu yakini cewa mai ba wani haƙƙi a kan wuyayenka misali mutum ne ke bin ka bashi shi kana shakka bashin da yake bin ka dala ɗaya ne ko dala biyu ne to lokacin idan ka bashi dala ɗaya za ka saura kana shakka cewa hakkinsa da ke wuyayanka ka fidda wannan hakki ko baka fidda wannan hakki ba amma idan ka bashi dala biyu za ka samu yakini da sakankan cewa cewa mai ba hakkinsa a wuyayanka akan haka wannan shine abin da ake nufi da mai ihtiyati a cikin mai halshin nan na fukaha'u aiki ko da ihtiyati abu ne da yake mai ba laifi mutum ka yi aiki da ihtiyati sawa'an mujtahidi kake ko ba mujtahidi kake ba amma kafin mutum ya san wannan ya kai wannan martaba ya yi rarrabe in ne kamata ya yi takasansan shi ne ya yi ihtiyati da inna bai kamata ba abu ne da yake mai mawuyacin lamari fahimtan bagiran ihtiyati da bagire da ba ihtiyaci abu ne da yake mai mawuyacin lamari kwarai ba kowa ya sani ba yana bukatan mutum ka yi kokari sosai sosai sa'an nan mai kayyame ka fahimci wannan lamari yana bukatan mutum ya zama zamana kana da sani da inna ya kamata ya ihtiyati da yanda mai ake ihtiyati. ta wannan sani kuwa mayarwacin sani abu ne da yake mai wuya kwarai mawuyacin lamari ne lamari na biyu shi ne ya kamata mu sani aiki da ihtiyati a wani lokacin yana wajabta ma mutum ya maimaita aikin da ya yi a wani lokacin kuma bai wajabta masa wannan hali misali za mu baya kan wannan mutum da yake bai sani ba cewa wazifansa shin shine zai yi sallan kasar ne ko zai cika sallah ne yana shakka cewa kasur zai yi ko me zai cika sallansa ne to nan ihtiyati yana ce masa ya yi kasuru ya kuma cika sallah to kaga zai samu yakini cewa ba wani hakki a kansa in wazifansa kasuru ne ya yi. in wazifansa kuma cika sallansa ne wannan kuma ya yi. don mu a wurin maza ba ahlul bait mutum baka da zabi kai kasuru ko me ka cika sallah idan kai tafiya ka wuce kilomita arba'in da takwas zuwa hamsin yani wazifanka da abin da yake wajibi kanka shine kai kasuru yani ba kai ka ce kamar yadda wasu mazhaban ke fada ka ka cika sallanka to idan kana shakka inna na kan ga wajibi da wazifa na shine kasur ko in cika sallah to idan za ka yi aiki da ihtiyati sai ka me ka kawo lamari guda bin duka sai ka samu yakini cewa in wazifanka ihtiyati ne eh, kasur ne ka yi kasuru in kuma cika sallan ne ka cika sallah wannan misali na farko kenan misali na biyu izan mutum bai sani ba cewa kiran sallah da ta da ikama wajibi ne ko ba wajibi ba ne wajibi ne ko ba wajibi ba ne mustahabbi ne ko ba mustahabbi ba ne to izan yana son ya yi ihtiyati shine mai ya yi kiran sallah in wajibi ne ya tabbatar da wajibi in mustahabbi ne kuma ya tabbatar da mustahabbi Sa'annan sura ta uku izan mukallafi ya sani cewa wannan aiki ba haramun ba ne ya sani cewa wannan aiki da zai aikata ba haramun ba ne amma bai sani ba wannan aiki da zai aikata wajibi ne ko mustahabbi ne ko makruhi ne ko mubahun ne Abin da aka halatta ne ya yayi a lokacin sai ya yi wannan aiki da cewa ɗayan wannan mai uku ne tunda da ya riga sakakkance cewa ba haramun ba ne wannan aikin da zai yi sakasakin wajibi ko mustahabbi ko mubahun to ya yayi ɗayan wannan uku idan wajibi ne to ya tabbatar da wajibi in kuma mustahabbi ne ya samu lada in mubahun ne kuma ba laifi na'am sa'an nan huska ta hudu idan mukallafi ya san cewa aikin da yake son ya zo da shi ya tabbatar da wannan aiki ba wajibi ba ne amma bai sani ba haramun ne ko makuruhi ne ko mustahabbi ne ko wani wannan mubahun ne to a lokacin ba zai yi wannan aiki ba saboda me bai sakankance cewa wannan abin ba haramun ba ne wala Allah ya zama haramun to nan ihtiyati yana lazimta ga mutum wajibi ne kan mutum nan me ya guji wannan aiki yani kai wannan aiki to kaga in ya zama a haƙiƙa haramun ne kaga mai bai yi wannan haramun ba saboda shi wannan su ne misalai da muka shiba muku cewa ihtiyati abu ne da yake mai eh, ba laifi mutum ya yi ihtiyati cikin lamarinsa ya yi takasansan hakkin da ke kansa sawa'an hakki ne na mutane ko na ubangijin talikai ya zama na ya yi aiki ya yi ihtiyati hal ya san mai ba hakkin mutane a kan eh, wuyayensa ba hakkin Allah subhanahu wa ta'ala kuma a wuyayensa ina ji a sabon saduwa za mu yi zance mu yi bayani eh, yaya za mu yi mai musan ihtiyati da take me yake wajibi da ihtiyati wanne yake mai mustahabbi hada wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu